Ku danna subscribe domin samun labaranmu akai-akai. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna ɗan Adam kashi na talatin da uku. mami sai nan nan take yi da ita abin ya sanya ta farin ciki sosai isan kuwa kallo ba ta ishe ta ba sai idan ta gaishe ta sai ko ta yi mata magana sannan za ta tanka mata a dakile kamar ba ta so gashi kuma daki ɗaya suke kwana wannan abin na bawa isan haushi don dai bayan da ta iya ne dole ta hakura yau ummi na kwance a saman gadon pad wanda yanzu take kwana a ɗakin yake kwana a ɗakin adinan tana tunanin yadda ita take gyara shi a baya lokacin sha ɗaya na dare bata jima da gama waya da rabin ran nata ba wato Umar inda yake faɗa mata tsananin kewar kewar ta yayi isan ta shigo ɗakin daga falo jin haka ta yi lakwas da ita kamar mai yin bacci ita ma duk a zaton ta baccin take yi hakan ya sa ta saka waya a hansfiri tana amsawa ita da abubakar ne wanda rikici suke yi zalla ka san ina son ka shi kuma ka san ba zan iya rabuwa da ƙaunarka ba amma a yanda nake jin labarin irin 'yan matanka da tuni na yi watsi da lamuranka ummi ta yi shiru tana jiran amsar da faruk da Abubakar zai zai bata mamakin inda matarsa take ma a lokacin yake ki ƙara haƙuri da da halina ni na san ina da son mata ki yarda kawai wannan ƙaddara. kada ka karasa wannan son zuciyarka ne daga wancan yarinyar tana son ka sai waccan ta ɗora hotonka a difi ɗinta na so magajiya abubakar kishi na neman fasa min zuciya kawai sai isan ta sanya kuka ya rude yana faman kiran sunanta da magiya kanta ya haƙuri sai dai ina tuni ta katse kiran kawai sai ta kashe wayar gaba ɗaya ma ta koma ta kwanta ta jima tana kukan kafin ta sake kwantawa cike da tausaya wa rayuwarta yanzu idan suka yi auren haka za ta dinga fama da shi kenan ummi ta ji babu daɗi kwarai tana ganin abubakar kamar ba zai aikata irin haka ba ashe kusan jirgi ɗaya ne ya kwaso su da gebi ɗan uwansu faru ko da bikinsu ba ta gan shi ba ta ji an ce ya tafi gane karo karatu ta tausaya wa isan ainin ta ɗan juya ta dubi gadonta ta ba ta baya sai dai ta tabbata bacci ya kwashe ta juyar da kanta ta gami da numfasawa rayuwa kenan kowa da kalar jarabtar da ubangiji zai yi mashi allah ya sa mu dace amin ta faɗi a zuciyarta kafin ta yi addu'o'i ta kwanta ita ma Kwananta uku gidan Mami, har ankon biki bikin Amina Mami ce ta bayar aka ɗinka mata. Har ta cika kwanakinta babu wata jituwa tsakaninta da Isan, duk da ita ummin ba ta ɗauki gaba da ita ba, don duk wayewar gari sai ta gaishe ta matsayin 'yar uwarta musulma. A dakile Isan take amsawa, sai da Mami ta soma biyawa da ita wajen sa hajja suka gaisa harajja ta matsa a kan sai ta kwana dole ta bar ta a nan ta yi musu kwana ɗaya daman a cewar bami ya dace ta kwanar musu a wannan kwanan sai da hajja ta kara neman afuwar ummi don shakka babu ta ji kunya musamman jin cewa ummi na ɗauke da juna biyu tabbas idan rago ya rantse to duk kiyayyarka da auren sai an yi shi Ummi ta ji daɗi da ta nuna mata babu komai, sun sha hira kwarai har da tariya da su madubu wanda ke jikinsa ya matsa mishi. A 'yan kwanakin nan bai jin daɗi sosai, washi gari ta wuce gidan hajiya mama, nan ma ta ga kulawa da tarba mai kyau daga iyalin hajiya mama har ita kanta su Maryam kamar su haɗiye ta suke ji tsabar farin ciki. Amina amarya ta yi kyau ta gyara tsaf a nan gidan za a yi bikin. diya mama ta yi musu kara a can gidan innar Amina 'yan uwansu babansu ne na Nijar. da na innarsa a nan Kano suka cika gidan. Amina ta sha mamakin jin cewa Malam Balarabe da kaninsa Baffa za su zo ɗaurin aurenta. Ta haɗa ta da dada a waya, ta ba ta haƙuri gami da nuna mata taso zuwa sai dai bata samu dama ba. Amina ta nuna babu komai. da dare suna zaune a ɗakin su maryam gaba ɗaya suna hira da dariya wayar maryam ta yi ƙara ta miƙe da sauri ta fita mene na gudun ai mun san mai kiran adnan ne cewa rikayya cikin ɗaga murya amina da ummi suka yi dariya amina ta cefe kai ke kuma ba a sirri da ke dariya rukayya ta ai na ga sai wani ɓoye-ɓoye suke yi kamar ba mu san komai ba gwara mu nuna musu mun ɗago su ummi da mamaki ta ce wadan allah soyayya suke yi baki da labari gaskiya amina kin ci amanar kauna da baki fesa mata ba ai kullum suna makana da juna ta waya duk da wani ɓoye-ɓoyen da suke yi mun san komai daidai da hajiya mama ta sani ummi fara'arta ta ƙaru kai na ji daɗi wallahi ya adnan ya yi dace kam maryam ba ruwan ta halayenta na birge ni sun dace sosai makuwa ƙarshe Karshe ma cewar rikayya daidai lokacin da maryam ta shigo ta miƙa wa ummi wayar ga yaya adinan kuraisa ta karfa tana tsuke baki ta sallama ya amsa gami da faɗin allah ya kiyaye mana ke ranki ya daɗe ta haɗiye dariyarta aini na yi fushi yaya adinan ka daina nema na kuma ko na kira layinka yanzu baya shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ji kunya biyu na farko kira na da ya adnan da kika yi na biyun kuma kiran da ban yi miki da sabon layi na ba kasancewar wancan ya faɗi sai na bar shi ki haƙuri ranki ya daɗe matar besti suka yi dariya tare da girgiza kai har abada yayana ne kai sosai ma kuwa to na haƙura ya fama da biro da takarda gashi nan sai ku yi ta taya mu da addu'a kin ga surukai ki ko ta ko akwai gyara ta ɗaga idanu ta dubi maryam da suka ƙayyace tsokana ta ta yi dariya ta ce ta yi 100% ya yi dariya cike da mamakin yadda ta san wani 100% domin ko kusa ba shi da labarin ana mata darasa na karatu sai kuma ba zai iya tambayar ta ba yau ran ki ya daɗe ai da kin ce akwai matsala tuni zan dakata wace ni da faɗin haka suka yi dariya kafin su yi sallama an soma bikin amina lafiya ana gobe ɗaurin aure malam balaraba suka zo sun sha hira da diyarsa hayarsa inda zai zai saka ta don tsabar farin ciki ita ta yi musu jagora har wajen inna don ta yi mata fatan alheri wani abu ya ɗarsa a zukatan tsoffin sai da suka yi arba da juna bayan an ɗaura auren ne malam balarabe ya kasa jurewa har sai da ya sanarwa babba kaninsa don dama ya samu labarin cewa yanzu inna ba ta da aure hakan yana iya cewa tun bayan hasiya babu wacce ya ƙara gani ya ci yana so ya karasa rayuwarsa da ita a matsayin mata kamar inna bilkisu babba ya ji daɗi kwarai kuma zai so hakan abinka da batun manya don suka tuntuɓi babban yayan bilkisu mamuda nan ya nuna musu jin daɗinsa a fili don kwarai baya son zaman ƙanwar tasa haka babu aure duk da cewa ta aurar da yara biyu fiddausi da auwa sai amina ta uku ga kuma, autanta ahmad mai shekaru goma sha ɗaya a yanzu ya yi musu alkawarin tuntuɓar inna bilkisu a ƙarshe suka yi musayar lambobin waya sannan a ƙarshe suka yi sallama da kowa suka tafi ummi har hawaye ta yi don kewa shi kuwa babanta daɗin yanayin da ya ganta ne ya ji don ta yi ƙiba ta ƙara kyau inda ta ji lamarin kwai duk da kuwa da cewa ganin farko ta yi wa malam balaraba ya kwanta mata sosai ba musu ta amince da haka nan ya kira ya shaida musu ba su yi wata wata ba suka sanar iyayensu malam ya ji daɗin hakan ma da da wacce ke tausaya wa ɗan nata aka tsaye da magana nan da sati biyu za a je a ɗaura aure su an sun ji abin bambara kwai wai su za ta yi aure tun ba su ji kowaye mijin ba suka nuna rashin goyon bayan su a cewar su da shekarun ta na arba'in da takwas me ya rage mata banda ibada a bakin matar kawunsu suka ji waye manemin auren hankalin su ya kwanta suka ji daɗi sosai kusan amina ta fi su jin daɗin lamarin don a take buga ummi waya ta yi wacce ke shirin komawa abuja albishirin ki ummi ta zara idanu goron fari kal antina inna za ta zama matar babanmu cikin rashin fahimta ta ce anti inna ce kin ce min baba ya rasu ta ja tsaki dalla can babanmu fa na gombe daskarewa ta yi a tsaye ta birnin kyab da abin kamar mafarki ya zo mata take jin shi ke ya kika yi shiru wallahi da gaske ne fa tiryan tiryan ta labarta mata abinda ta ji hawaye kawai ummi ta shiga fitarwa tana ƙara jin ƙaunar amina da 'yan uwanta banda amdala babu abin da ya dinga ta dinga nanatawa a fili bayan komawa ta abuja ta sanarwa da faruk wanda shi ma ya ji daɗi ainihin ya sanya wa lamarin albarka kowa ya ji sai ya sanya albarka ciki ko da ta kira mahaifinta dariya kawai ya yi ya ce lamarin allah ke na asiya a taya mu da addu'a farin ciki fala a cikin ranta haka suka sha hira suka yi sallama bayan watanni biyar a yau ne ake bikin su ikiram daga bikin su ikiram daga sakandare a can kano su ma su iya sannan su shagalin don lokaci ɗaya aka yi bikin yaye su duk yayin ikiram sun je mata banda baraka da ke wankan jego ta haifi ɗanta namiji wanda ya ci sunan mahaifin mijinta suke kiransa da abulkair Ummi ma da cikinta ɗan wata bakwai katon gaske, haka ta zo fuskarta duk ta canja, tana sanye da wata tsadaddiyar abaya faruk na rike da hannunta. ikiram duk ba ta tare da walwala sai leƙe-leƙen take ta faman yi, wai me kike nema ne haka cewar fadila wacce ta kasa shiru ikiran ta dube ta kafin ta yi magana suka ji sallama a gefensu duk suka wai ga da mamaki karara bayyana a fuskokinsu yana sanye da doguwar riga da wando na shadda dakirin wacce ta sha aiki ya ɗora hula mai fari da kore yar saƙa ya yi kyau kuwa ta haska shi sosai sai murmushi yake faman dokawa ya yi gida da ummi ta furta da tsantsar mamaki kafin kuma ta saki fara'a sosai ya bi ta da murmushi kafin ya ƙara sa ya soma miƙa wa mazajen hajiya babba hannu suna gaisawa su ma sun saki fuskokinsu fadila da jidda suka yi turu suna kallon ikon allah sun kuwa gane wane ne shi amma idan ka gan shi sai ka rantse ba daga ƙauyen jarkwami ya fito ba tsabar iya ɗaukan wanka ikiram ta kasa rufe baki zuciyarta na ƙara nutsawa cikin kogin so da ƙaunar shi babban abin da yasa take kwaɗayi da mafarkin zuwan wannan ranar kenan don koya ya ba ta tabbacin zai zo mata da kyakkyawan albishin duk ranar da ta yi kandi to yau ga ranar ta zo ashe kana tafi baka sanar mana ba mu yi maka kyakkyawan tarba cewar faruk cikin sakin fuska gida da ya ɗan yi dariya a yi haƙuri siriki na ai gani yanzu ma ba ta ɓaci ba lallai kam sai dai kamar zuwan ba ba namu ba ne na mu ne ko cewar haidar wanda ya riga ya san dawan garin daga intisar ya faɗa yana duban ikiram suka yi dariya kunya ta kama ikiram eto eh kusa hakan cewar gidaɗu shi kuwa babban yaya da ridwan mamaki suka yi don bas basu zata kan ba hakanan faruk shi kansa bai ji daga matar shi ba ya ɗan matse hannunta ta yi ƙaramin ƙara shine ko ki gaya min ko ta zaro ido babu babu wani abu fa tsakaninsu murmushi kawai yayi har aka tashi taron gida da bai samu keɓewa da ikiran ba sai bayan sun koma gida bayan ya gaisa da sajiya suka keɓe da ita a ɗakin baƙi ya fito da wani akwati daga aljihun shi ya miƙa mata ga kyautar da na zo miki da ita ki yi haƙuri babu yawa ta karɓa tana washe baki a wajenka ne babu yawa suka yi dariya ba za ki ba za ki bi ni bashin zance ba ikram yau zan sanar miki abin da ban taba sanar miki ba haka kuma zan cika alkawarin da na daukar miki ta limshe idanu ta bude su ina jin ka yana shiru ya dan biyo baya kafin ya ci gaba da magana karambanin so ke neman kai ni inda aka fi karfi na duk iya kokari na na iya dannewa da kaucewa faruwar hakan sai dai ya gagara ba zan iya hana Allah zartar da hukuncinsa ba ban isa ba kuma ban kai ba wallahi na kamu da son ki kiran so na gaskiya a rayuwa ban taba zaton zan kara son wata ɗiya mace ma bayan hafsa amma cikin ikon allah da sanni sanni kyawawan ɗabi'unki da kuma hankalinki suka rinjayi zuciyata na afka cikin kogin son wacce ta fi ƙarfin ɗan ƙauye ta kasa motsi ta kasa gaskatawa ta kuma kasa tantance hakikanin yanayin da zuciyarta ta fada kallonsa kawai take yi tamkar wata doluwa ya kai yatsa kamar zai tsone idonta ta ta yi saurin limshewa sai kuma ta yi kasa da kanta tana murmushi wannan kallon fa ya tsorata ni ko ba a suna ya faɗa don jin ta bakinta kawai ba wai don bai san cewar tana son sa ba ban ce ba sai dai na yi mamaki ne kawai a ce kamar ka kana sona kina neman ki ce kin fi ƙarfi na ko ya faɗa a raunani ta saurin girgiza kai kamar mai shirin kuka ta ce wallahi a ani don allah ka daina bambanta kanka da ni kai ma cikakken ɗan adam ne mai daraja ina girmama hakan ina son ka tsakani da allah ya murmusa gami da sunkuyar da saitin fuskarta cikin muryar raɗa za ki iya zaman aure da ni a can ƙauyenmu ta lumshe idanu gabanta na bugu da sauri da sauri yayana ba ƙauyen ba ko da cikin daji kake rayuwa wallahi zan iya bin ka mu yi zaman aure ina son kafa ta ƙara shi kamar za ta yi kuka aikuwa hawayen da take makalewa ne suka zubo komai na allah ne ta tuna furucin ummi gare ta a wata rana da ta je gidanta da korafin yadda take jin ƙara son gida da ranta kamar ta mutu idan allah ya kaddaro mijinki ne za ku yi aure faɗin intisar a wata rana suna hira ke kokawa bisa yadda gida da kan share kwanaki baya neman ta ko da ta waya sai idan ta neme shi na gaji da jin maganar gidaɗan nan don allah ki haƙura ki fidda shi a cikin ranki idan mijinki ne fa sai kun yi auren nan ko baya so cewa rajiya a wata rana da ta riske ta tana kukan yadda yake yawan yi mata hirar matarsa wanda bata sani ba wani zubin da gayya yake yi don kawai ya gwada ko tana kishinsa ta share hawayenta gida da zaune yana ya ci gaba da fayyace mata irin son da yake yi mata ya kuma tabbatar mata ba da wasa ya zo ba son ta yake yi tsakaninsa da allah ko da ta yi mishi batun hafsa ya nuna mata wannan ba matsala ba ce matarsa na da saukin kai tana son abin da yake so ranar sai da ta yi na filfilu don nuna godiyarta ga ubangiji daidai da hajiya ta taya diyarta murna hakanan duk wani masoyinta da ya san tana son gidaɗo ko isan ma da ta ji sanyi sai da ta ji sanyi ganewa ba 'yar uwarta kadai ke wahala ba ashe shi ma yana so allah ya baki sa'a shine abin da jidda ta faɗi ita kuwa ba ta biye musu ba don ta gane 'yan adawa ne kamar wasa aka tsayar da maganar auren ikram da gidado wanda takannas iyayensa suka zo abuja nema mishi bayan an samu an shawo kan hafsa da ƙyar wacce ta dage a kan sai ta bar gidan gidado ta yaya zai hada ta kishi da wayayya kamar ikram a cewar ta wannan cutarwa ce da dai ya auri ikiram gwara ya auren mata 'yar ƙauyensu irin ta su zauna tare wasu cikin 'yan uwa suka goyi bayanta wasu kuwa ba su goya ba hakanan a cikin dangin general ahmad dan zaki wasu da yawa ba su amince ba a cewar su ikiran ba za ta iya rayuwa a ƙauye ba da kuma dan ƙauye ita kuwa ta dage lallai sai gidado to dadi shi ma ya goya mata baya ko babu komai autarsa ce yana ji da ita haka aka tsaye da auren ikiram da gida da wata uku ba da son ran wasu ba aka shiga shirye-shiryen bikin abubakar da isan sai ikilima da musaddik mijin da abu ya zabar mata aka yi sa'a sun haɗa kansu da kuma ƙanwarsa hassana da abdullatif biki ya yi biki dukkan yan uwa sun yi so kano ciki har da kebi wanda ya zo hutu daga ghana gaba ɗaya ya canja ya zamo na kirki kamar ba shi ba ummi ce ta samu ta samu da kyar faruk ya amince da zuwanta a cewar cikinta ya tsufa babu yawo an sha shagalin bikin su abida da sauran 'yan uwan gombe duk sun hallara sai nan nan hajiya salma ke yi da ummi hakanan duk motsin da za ta yi sai an tambayi ko akwai wata matsala tana zaune ta sanya kayan ankon fati a gaba tana kumbura-kumburan fuska ikiram ta dubita allah sarki antina yanzu nan ba za ki je ba dariya suka sanya gaba ɗaya wanda ya ƙara kular da ita tana gani za mu wuce amma ba inda za ta je saboda oga ya hana cewar ka kenan ke banda abinki kina fama da wannan katon cikin haihuwa ko yau ko gobe ina ne za ki je wani dina fati ta gaba ɗaya ta ɗaura fuska na san da wanda zan haɗa shi ai bari na kira yayana suka yi dariya ta kira abubakar inno ta aka yi na ji muryar ki na rawa dama kiris take jira kawai ta soma kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me aka yi kin ga kin kina ina yanzu ɗakin isan oke ina zuwa ya katse kiran faruk da ke zaune a gefensa a benci ya dube shi me ya samu in nan taka bari na je na gani ya bi bayansa da kallo kafin ya taɓa baki don ya san zancen bai wuce na fati ba suna daga ɗakin suka ji falo ya ɗauka daga ango ga ango da mamaki baraka ta ce e lallai yar gatan yayanta kin ga ya shigo isan wacce bata jima da shigowa ba ɗakin bata san me ake yi ba sai ganin abubakar ta yi ya shigo tana zaune sai sai dai bai ma lura da ita ba yayi wajen kanwarsa ita ma tana ganinsa ta ƙara turu baki tana mummurza idanuwa ya salam me ya faru ne kanwata hankali na fa ya tashi sosai ganin yadda duk ya rude ta ɗan sassauta fuskarta fuska babu walwala ta ce ba shi ne ya ce wai ba zan je dina fati ba ya dan rinsa ido gami da numfasawa hankalinsa ya dan kwanta in injiwa ai ya zama dole ku je don kafar ki kafata bar ni da shi ke dai ki tabbatar kin shirya kin ji ko yanzu bayan ta ka goya da wannan tulelan cikin nan da ita za ta ji wata jiddina cewar rahila Ya yayar isan ya dan harare ta don sun saba wasa da dariya ina ruwan kito zuwa kuma ai kamar ta gama zuwa ne ato dariya suka yi banda isan da ta kulu ganin kamar bai san da ita a wajen ba idan kai ne mijinta ai ma jima gani ta ƙara faɗi cikin dariya shi ma kafin shi ma a tafi shi ma a tafin hannuna yake surukai muke daga haka ya fice suna mishi tsiya isan jikinta ya sanyi wani irin ango ne mai fifita wata akan matar shi haushi ya cika zuciyarta sai dai dole ta danne ta miƙe bisa umarnin aisha wacce ta shigo kiranta zuwa kwalliya don magariba ya gabato kuma ana sallar isha za a wuce wajen ya murza karan hancinsa gami da ɗora kafa ɗaya kan ɗaya kamar wani basarake yana dubansa ka ce me abubakar ya harare shi na ce idan inno ba za ta je ba to fa ni ma babu inda za ni kafar ta kafata wani murmushi mai burgewa faruk ya kafin ya dube shi shikenan ai ba kai kadai ne angon ba sai mu je mu sha shagalin shagalinmu dariya sider da kebi suka yi don gaba ɗaya suna zaune a babban falon na baki abubakar cikin dariya ya amsa kafa ta kafar ta fa malam ai ba yawo za ta yi ba wuri ɗaya za ta zauna baki faruk ya taɓe bai ce uffan ba yana ji abubakar ya ɗauki waya ya kira ummi gami da ƙara jaddada mata cewa ta shirya zuwa babu fashi don ya amince ya kalle shi kawai ya kau da kai haka har aka tashi tafiya idan ka ga amaren nan sai ka ƙara kare musu kallo tsabar haɗuwa da suka yi domin kuwa wani arnan leshi suka sanya fari da silba ya zauna ɗas a jikinsu su kuwa angwayen farin shadda kal mai sirfani ruwan toka suka sanya saura kuwa suka yi ankon bulun french lace mai ratsa ruwan toka sai silba head yayin da tawagar samarin suka haɗe cikin sky blue ɗin shadda sun yi kyau sosai har sun gaji da haɗuwa kowa ya shirya tsafar da ummi ita buba ta yi na zani wanda ta ɗora mayafi ruwan toka ta yi kyau duk da cewa ta ajiye kumatu ga canjin fuska da jiki sakamakon cikin da ya take fama da shi aka so ma fita ita ma ta fito mami ta kama haɓa har da ke ummi hakan ya sa sauran iyayen suka dube ta ta yi murmushi e mami to ki bi a hankali banda tsalle-tsalle don allah ki zauna wuri ɗaya faɗin hajiya mama kenan don wannan karon banda manyan iyaye za a je da haka ummi ta fita ta ci gaba da da gwada kiran faruk wanda ya kashe wayoyin sakaf takaici ya ishe ta a waje ta tsaya tana waige-waigen motoci masu tsada sun cika farfajiyar gidan wasu kuwa da ba su samu shigowa ba suna daga waje to biki ne ba na mutum ɗaya ba hajiya lubuna ita ma 'yan uwanta na maiduguri sun zo da yawa don ba ta taɓa aurar da ɗiya ba haka hakanan hajiya binta wacce rabin yan uwanta a kano suke su ɗin ma duk sun hallara tana nan tsaye ana ta tafiya ta hango gida na ƙoƙarin shiga mota da sauri ta ƙarasa gare shi yaya yawai yawaigo yana ganin ta ya ƙara ya cin mata ganin yadda take tafiya da sauri ya hankali mana ummi zaki je dina ta gyaɗa kai gami da yin ƙasa da fuska E, eh, yaya faruk eh ina yaya faruk ya yi murmushi yana kofar gida amma na san yanzu sun wuce taho mu tafi kawai ba musu ta bi bayansa kafin ta gaigar shiga wayarta ta ɗauki ƙara abubakar ne ya tambaye ta ko tana ina ta sanar mishi ga ta nan za ta bi kidado ya ce ta jira tare za su wuce ta amsa da to gaban ta na faduwa kada fa ya zama na faruk bai yi na'am da zuwan nata ba ne to amma ai abubakar ba zai mata karya ba tunda ya ce ya amince ta je ai kuwa motar ango da amarya ta hau gidan gaba ta zauna kebi ne matukin abubakar da isan isan ta ci magani ganin ummi kane ne a gaban motar har aka je bata ce uban ba sai kuma abubakar da kefi da ke kwasai hirar su jefi jefi suka sanyo ummi da isan motocin amare a jere haka aka ja suka isa gaban ummi ya fada ganin faruk a zaune a saman mota a farfajiyar wajen tare da jafar abokin aikinsa suna hira ya yi kyau har ya gaji da haɗuwa tun shigowar motocin idanunsa suka hango mishi matarsa a gefen mutumin da har gobe bai manci abin da ya so aikatawa ga iyalinsa ba wato kebi wani abin ya soki kirjin shi kishi mai tsanani ya turnike shi ya ɗauke kai fuskarsa kamar an aiko mishi da saƙon mutuwa wannan ba karamin firgita 'yan hanjin cikin ummi ya yi ba ta hau karanto addu'o'i cikin ranta har motar ta daidaita fakin har amarya da ango sai da suka riga ta fita sannan da ƙarshe ta ɗaure ta fito ta buɗe mota, nan masu hoto suka yi musu ca da sauri ta samu ta bar wajen ta nufi wajen mijinta sai dai babu shi babu dalilinsa can ta hange shi wajen angwaye suna gaisawa da abokai jiki a sanye ta koma ta shiga ciki sai dai me zaman namiji da mace ne ga mai aure da matarsa mara aure kuwa budurwarsa intisar ana kama a gefen haidar hakanan su jidda ta shiru ta kasa karasawa cikin dole ta juya da zuma fita sai dai ta ji aro kwaninta da sauri ta ɗago kanta faruk ne sai dai fuskar nan tasa babu ɗigon walwala ya ji hannunta zuwa ciki ta kasa cewa ufan ga uban tsoro da ya cika ta kamar ta saki fitsari ya ɗan saki fuska gudun kada a ɗago su ita ma ganin haka ta saki nata haka suka ƙarasa su kusa da su ridwan madan daga nan sai asibiti ko cewar ridwan cikin zolaya murmushi kawai ta yi ke ma dai ummi ai da kin haƙura kin zauna a gida fadila wacce ta sauko yanzu ta faɗa da murmushi saman fuskarta ina za ta zauna wata ta yi mata kwace da gaskiyar ta ai ai da refa ɗaya na yar dariya hakan ya sa ummi faɗaɗa fara'arta wanda duk yaƙe ne na ganin gogon nata bai wani sakar mata fuska ba sai murmushi da yake yi wanda ya zamto yaƙe au madam ashe kin ga kin ga ogan naki ina can ina neman ki naga kamar baki shigo ba suka tsinci muryar kebi daga gefe yayi yar dariyar yaƙi tana fargabar abin da zai biyo bayan amsawarta in mm, na shigo yanzu yauwa daga aka yi mai da akalar hirar da haidar yake tambayarsa ko da wa zai zauna ya nuna mishi wata cikin ƙawayen isan wacce a ganin farko ta kwanta mishi can kuwa gida na tare da ikiram kamar su haɗiye juna don so fati ne da 'yan boko komai bisa tsari aka yi shi ba a yi wani raye-raye sosai ba sai ko step dance da dangin ango abdullatif suka shirya suka yi wanda ya kayatar sosai an ci an sha an kuwa yi wa angwaye da amare liki kwarai kuwa kafin a kai ga tashi ta soma buga uban hamma don ta gaji ga bacci da ke cinta ta dubi faruk da hankali kwance yake kurban lemo abinsa lokacin su kaɗai ne a saman tebur su babban yaya da sauransu an tafi ɗaukan hoto Faras na gaji wallahi bacci nake ji ko kallo bata ishe shi ba kamar ba da shi take magana ba haka ya nuna jikinta ya ƙara yin sanyi ta lalubo hannunsa na dama ta matse cikin nata don allah ka yi haƙuri na makalai kallon da ya watsa mata ne ya sa ta haɗiye maganar babu shiri har lokacin angota yake zaune kusa da kebi a mota ya zare hannunsa cikin nata ai ba ni na kawo ki ba ki nemi wanda ya yi miki izinin zuwa da wanda ya kwaso ki a motarsa har kuke hira da dariya su ya fi dacewa ki je ki su maida ki hawayen da ta kasa riƙewa ne suka zubo amma ya abubakar ce min yai ka amince tun da shi shine kike aura ai sai ya yi miki izinin ki zo ko shikenan kuma komawa kuma ni ba yanzu zan tafi ba sai na gama abin da ya kawo ni daga haka ya mike ya soma tafiya a kasaitance tafiya mai cike da jan aji babu budurwa da bata kyasa ba ya wuce gurin angwaye yana zuwa ya fito rafar yan dubu dubu ya hau liki dan wuri ya canja kiɗa ya canja mai waka ya tambayi sunansa aka sanar mishi habawa tuni ya hau wake shi yana mishi kirari da yayan amare kuma abokin angwaye ummi hawaye take na bakin ciki da tsananin kishi yadda 'yan mata ke faman zuba mishi liki shi ma ji take kamar ta dora hannu a kai ta kwara ihu ga bakin cikin fushin da yake yi da ita ga kuma kishin mijinta mamaki take na yadda yau bai damu ta zubar da hawayen da take yi ba miƙewa ta jiki a sanye ta ji fatin ya fice a ranta ita kuwa ko tasi ne yau za ta hau ya maida ta gida da dai ta zauna ta shaki wannan bakin cikin tana jin ta wani iri faruk bai kamata a ce ta bakanta mishi rai haka ba idan da alkawari san faru bai kyautu ta musguna wa zuciyarsa ba ya cancanci komai daga gare ta haka take faman tunani har ta fito farfajiyar ɗakin taron dan kuma ta shiga rarraba idanu to ina za ta nufa waya ta ciro da zummar kiran abubakar sai ta nuna abin da faruk ya ce kawai ta fasa ta mai da wayar jakar ta soma tafiya tana faman ganin direban gidan su mami ko hajiya mama don ya maida ta gida sai dai kawai mutane da motoci kawai babu damar gane hakan takalmin ta yana da tudu ya ishe ta hakan ya sa ta zuwa daidai motar haidar ta tsaya gami da cire shi sannan ta soma ƙoƙarin ɗauka sai dai durkuso ya yi wuya a gare ta ta ƙara ƙoƙarin durƙusawa ta ji an riƙe kafaɗarta a razana ta dube shi faruk ne ya durkusa ya dauki takalmin ya rike mata kai tsaye ya wuce ya buɗe motarsa ya tayar ya yi bas ya saita kafe mata gidan gaba sauke gilashin motar ya yana dubanta ba tare da ya ce uffan ba hawayenta suka zubo ta soma tafiya ya kura mata idanu cike da tausayi tabbas ya kula a gajiya take abin da ya guje mata kenan shine babban dalilin sa na dagewa akan ba za ta zo ganin ganin an yi kamu an yi ni duk tana faman zirga-zirga ta shigo tana zaune ta rufe kofar ya soma ja a sannu sannu har suka fita sai da yawo titi kafin ya ɗan ƙara gudu ta dube shi sai dai ta kasa magana a hankali ta soma kuka sosai har da shasheka duk yadda ya so ya ba